sai abu ya zira al-bustami ya ce lallai Allah haka ne sai ya ce girgida kan nan da na yi ya ce Allah na yadda ba wanda ya yi ne sai kai ba wanda ya fulle sai kai ba wanda ya rufa asiri na sai kai amma Allah ina da magana in kai izini sai Allah ya ce yi magana ka sai ya ce waɗannan mutanen nawa na zamanin nan nawa suna neman albarka na suna kawo ba wanda ya san ka kan sunan ka na rahimu da sun san ka yi san ka a rahimu wanda zai sa goshi ya maka su sujada dan ba abin da za ka yi Allah ya ce da kai da suna gafar ke sa shi Ibrahim ke cewa da alamul insanu marma da shura yi insanu alifi shewa Abu hamilu al-Ghazali mai littafin na kitabu ya kowa ya annabi ke alfahari da su a cikin waliyai ya shiga jirgin ruwa kwale-kwale ana tafiya shi da ya shiga jirgin ruwan nan da nan kawai sai ya fana ya wuce halara sai ya rufe idon shi kawai jirgi na tafiya sai ana wayo shi ka ya riga ya kawo ya kama zikirin shi sai ya an ya ji an rike kafan shi aka rana shiga cikin kwale-kwale jirgin nan ba ruwa zai nutsar da mu za mu halaka ce mu ka ce ce mu ka ce mu sai buɗe ido sai ga gasu a tsakiyar ruwa ga teku tana so ta haɗiye kwale-kwale sai haka kawai ya kalli jirgin ya kalli ruwan teku a tsakiyar teku ya kalle ta nan ya kalle ta nan ya kalle ta nan ya ga nan ya kalle ta sai ce ayyatu hal baharu ya ke teku in tekun ilimi na kanki sai ruwan kawai tana kawai aka ci tafiya kaga an yana cikin tafiya bam bam bam sai ga wani kifi to shi Allah bai da garanti wala ya manu makarun lahi Allah bai da garanti wanda Allah yake so kamar shehi namu kullum a wa'azin shi sai ka ji yana faɗa ba a damu da mu bane shi yasa muka yi Allah Allah sai ya kyale mu da an damu da mu da ka tabi Allah Allah sai ya tabe ka ba damu da mu bane Abu Hamza da ghazali radiyallahu ta'ala anhu yana tafiya kawai sai ga wani kifi ya zo kifin sai ya fito bam sai ya zo ya tsaya ta gaban shi kawai sai ce assalamu alaikum ya sha sai ya bude ido sha kifi shiga firansu kifi wali abu hamidu wali sai ana fira sai ce akan kalla ina da wani tambaya sai abu hamidu gazari ya ce to me tambayar ka sai ce da allah ina tambaya ne mace ne mijinta ya mutu ya zama itace wani irin takaba za ta yi mace ne mijinta ya zama biri wani irin takaba za ka yi za ta yi sai abu hamidul gazali ya haka ya haka yi shiru sai ce kai wannan ilimin ban gan shi ba sai ce to akan rokallah ka ce kai tekun ilimi ne kuma gashi kuma baka san wannan ba wannan kuma abu mai sauki ne sai ce to rubuta wannan bari in kara maka kibi bai gaya mashi sai ce idan miji ya zama biri za ta yi ta kaba ne irin na rayayyu wato wanda aka sake ta wata uku idan ko ya zama itace ko dutse za ta mutuwa ne domin ya riga ya fita a halin rayuwa sai abu hamidu gazali ya ce kai kana faɗa yanzu ilimin kuma ya dawo to anan don Allah ka jifa yadda ake drama tsakanin Allah ga bayinsa kuma waɗannan bayi yardaddu ne kuma abu hamidul gazalin nan yana cikin mutanen da akwai wani malami wali ne wanda ya ga littafin abu hamidul gazali ya sussuka yana ce wai wannan ne ake cewa annabi na alfahari da shi ya soka saboda irin hasada da kishi irin na malamai cikin dare mutumin nan ya ga annabi yana bacci ya a bayansa sai ce ku kama shi gashi zai gudu annabi ya ce ku kamo shi a cire rigan shi aka cire rigan shi sai annabi ya ce ah, kai ne an gaya maka ina alfahari da Abu Hamid al-Ghazali har kana suka kana ce baka yadda ba annabi ya ce ku ta mai bulala da ya tashi bayan shi bulala rubu rubu daga yau an ce maka ina alfahari da abu ka sake musu sai kaga abin da zan maka to kabar Allah kabar na Allah a gurin Allah wallahi ko ɗanka ne aka ce na Allah ne ka bi kawai